barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya ji mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau sha takwas ga watan Mayu na shekarar da 2022 za mu magana ne akan raba albashi da kishiya. haka yake zara'u muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki a zauren namu domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Barka da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. a yau zauren namu na cike ne makil da maza da mata da zamu tattauna wani abu wanda yake faruwa shin mai sauraro idan ke ci ya ke ci uwar gida ko ke ci amarya sai kina aiki sai in kika kwashi albashi sai malam ya usai ce da ke ke Khadija albashin nan naki ki raba shi biyu ki ba wa waccan ɗan uwar taki da bata aiki in ke ci a matsayin ki na uwar gidan ko amarya in ke ce ma'aikaciyar wanda ke fita tun karfe bakwai na safe ki dawo ligiligi da yamma ki zo aiki na jiran ki ba abin da aka tsayar miki shin wanne zaki yi zaki yi zaki bi umarninsa ki ba kishiyar nan taki rabin albashinki ko kuwa kina da mafita to a cikin zauren namu dai a yau ba tare ne da maza da mata kamar yadda na gabatar muku muna da malam yusuf ahmad gallesu muna kuma da malam haruna ahmad tinau wanda su ne mazajen da za su gaya mana yadda za a samu mafita kuma yaya za a yi wannan rabo sai kuma malama khadija sa'ad muhammad hajiya fatima mai maitin yawa da kuma rabi'a sa'idu wanda su ne matan da za su gaya mana anya abin nan zai yiwu kuwa ko kuwa suna da ja ga fili ga doki malama rabi da ke zan fara yau dai albashi an kwaso shi ga cikin kwasa kina ta murmushi sai shi malam ya ce to malama rabi abokiyar zaman ki ba ta aiki kuma ni a iya da na yanke a gidana yau za ki raba kuɗin nan biyu da ruwa da iska da duk abin da kika sani ke kika ya shafa ki miƙa mata rabi don a samu zaman lafiya da lumana da kuma kwanciyar hankali kasancewar kada ti kishinta ya tashi ita ba ta aiki ki koran mishi mata me za ki ce na jiki wani yan dariya dariya ne malam rabi eh, to ai abin dariya ne wai yaro ya ci haƙuri shi a to alhaji rabi sai ya mun bayani eh. a wace hujja a wani hurumi a matsayin shi na shugaban gidan sai in raba albashi biyu ai kyautatawa ne ai ita kyautatawa ba ta sassaka ake yi ba kuma fa abu biyu ne shi zamantakewa in ta yi daɗi ba abin da ba a yi kina aiki akwai taimakekeniya dama a gani a zaman mata biyu ko fiye da haka mm. idan ina fita aiki kina taimaka na ba wai ni ma kuma dan na ki dole ke mun ba eh misali kina bar mata ƴaƴa tana miki girkin rana mm. yawwa ko kuma gani oke wance tun da ke kina fita aiki da rana ba kya nan ni zan dan zan girkin rana kullun da girkin ki da nawa ke kuma ki dinga yin na dare hudu ko biyar kin dawo wannan ihsani ihsani ne taimaki ki kuma ya kamata fully fair a cikin aiki da hankalin cikin mata cikin kacawa wato ba sai an yi kasafi ba kenan ba sai an kuma kina nufin ba na ci rabin albashin ki ba habari tun shekara uku kike zuwa nursery kike ta karatun shekara ashirin da wani abu ke ke wahala kuma aikin nan kike haka kawai wato ga uku ga shida ga shida ga hudu ko mahaifinki da shi ya ɗau wani yayi kuma ma mijinki da haɗin talatin da biyu da aikin ki ya aure ki da aikin ki a hannu fa bai san mm. komai na wahala aikin ki ba sai daɗin shi dan me daɗin shi ko baki bashi baki gaba mata shi ke in kika saka za a ce mijin ƴaƴan ki karma za a ce miji kuma kila ma kina dan ƙara magi da gishiri a cikin dole ma dole ma dan bakin cika kunci ba dole ma a ƙaru da ke in kina aiki hmm. to malam fa ahmad ya ce shi fa bai san da wannan magana ba shi yana kan bakai cewa duk wanda ya fito da wannan tsari na rawar albashi biyu ah, to salamu alaikum a gaskiya fi sabilla in har wannan abu yana faruwa a guri na gani na kuma zalunci ne ba ya ma wannan mata adalci ba to kai ma da kanka kwarai da gaske ah, domin yadda hajiya ta faɗa e wannan aiki da take take wahala kuma a ka'idan aure miji duk wani ɗawainiyan gida miji shi ya kamata yi wato nauyin yana kansa yana kansa in ta ga dama ta taimaka wannan in ta yi za ta samu lada kuma za a zai gyara zaman su tare amma a gicciya mata cewa dole sai ta yi kaza sai ta yi kaza zalunci ne ni ban yarda da shi ba kuma ba adalci a wannan ba anya ko mala haruna yana tare da kai to da farko assalamu alaikum ina ma masu saurare barka da warhaka ni ma kusan muna da ra'ayi iri ɗaya da na malama rabiatu da na malam yusuf anya ba dan kuna nan gaban mu bane a ba wai dan ina ganin ku a nan ba wannan ni a nawa tunanin wannan akwai rashin ilimi jahilci ne ke kawo haka sannan kuma shi jahilci ba abin da bai sawa shi ke haifar da zalunci saboda idan kana da ilimi da gogewa na rayuwa ba za ka aiwatar da zalunci ba adalci yana da kyau kyautatawa yana da kyau shi yasa malamai da dama ma suke magana yayin da za a yi aure a zauna a yi yarjejeniya menene za ka bar matanka ta yi misali tana karatu ne ka aure ta ne tana karatu shin za ka yadda ka batta ta shiga da karatu eh zan batta tana aiki ne za ka yadda ta shiga da aiki eh zan barta har in ka amince kafin a yi auren ya zama wajibi in an auren ka bi wannan yarjejeniyar in ba haka ba sai dai a raba auren so jahilci ne yake sa da son zuciya kuma da ganin garari ka ne yayin da za a baka mata an gaya maka da cinta da shanta da tufatarwanta da kula da lafiyanta da haƙoƙinta ya tashi daga kan mahaifinta ya dawo kanka so ya zama wajibi ka ɗauki wannan nauyi in ka yadda ka amince za ka aure ta ba wancan matan bane take auren maka mata kai ne fa kake auren ta so saboda haka haƙƙinka ne ka kula da wancan matan da ba ta aiki ai ka san ba ta aiki ka aure ta ita ma wannan ka san tana aiki ka ji ka yadda ka amince ka aure ta so in ba dai akwai wani manufa da kake da shi a ɓoye ba yasa ka aure ta so ba daidai ba ne ka ce yau ki raba albashinki ki dinga ba 'yar uwanki ni a nawa mahangan za a shigo da wannan ne mai biya aure ta da wani buri kuma ya gaji da ita zai bijiro mata da wani abin da ba za ta iya ba don auren ya mutu ai gara in ka gaji da ita ne ka ce malama wancan na gaji yau musu da ke juna ba sai ka mata ba ai ki san wani abu ba inda matsalan yake wanda mutane ba sa so da dama ba wai auren Allah da annaba ake yi ba aure ne ake yi na sha'awa ko kuma aure ne ake yi na kwaɗayi akwai abin da ya kai shi kuma ya cimma burin shi to bai yana jin nauyi ya fito gaba gaɗi ya ce shi fa ya haƙura to sai ya fara bijiro da wasu matsaloli wanda zai sa ita ba za ta iya ba da kanta za ta ce ta haƙura daga nan sai ce a bashi kuɗin da zai sake wani aure. to wato sai ya kai ta bango ita da kanta ta nemi saki ta nemi saki a wani abu kudin aure hmm. Khadija kina da ji ke sai kika zarzare kika dinga ci oh, wannan aiki tun safe in kin fita wani lokaci ma sai wata ya kai 38 talatin tara ma ba a albashin ba amma duk da daure kina ta ci gaba da aikin sai kin karba kin ci bashi nan kin yi waye can ga kila dangin ki suna bukata sai a ce a kishiyar nan dai naki ai ga daki ga daki to ba zai yiwu ke kina can kina jin daɗi ba wai haƙƙin makotaka ki raba kuɗin nan biyu ki bata rabi in ke ce ya zaki to masu saurare assalamu alaikum ah, su da dama ana samun irin waɗannan matsalolin a yanayin zamantakewa duk da kamar yadda mai magana na baya ya faɗa dama tun auren in aka bibiya ba a gina shi dama da niyyar a yi zama cikakke ba ko kuma akwai wani manufa wanda ana ganin arga an cimma burin bura a nema mafita amma dai a tsari da shari'a kowa ya san cewa babu inda aka ce mace ta rinka raba abin da take samu ko na kasuwancinta ko na aikinta ko ma na menene da za a ce ta raba dole da kishiya mm. don ni kaina akwai wacce na gani miji ya yi fushi da ita saboda mahaifinta ya rasu an musu rabon gado an ba ta nata bata san mai komai ba sosai a wannan ba ma na aiki ba ne mm. ba kuma albashi ba ne ba kuma na sana'a ba ne an ba ta ne kawai rabanta na gado da Allah ya bata saboda rasuwar mahaifinta shi miji ya shiga gaba da ita saboda bata san mai ba. Wannan yana nuna cewa mm. akwai akwai maza wanda suke da kwaɗayi akwai kuma wanda suke da mugunta amma gaskiya a daidai bane namiji ya ce ma mace kuma ni zan iya cewa a kai tsaye idan namiji ya ce ma mace ta raba wannan kuɗi ta ji ba za ta iya rabawa ba ta yi daidai babu inda ta yi laifi saboda dama babu inda aka dora mata ta yi wannan kuma maza da yawa suna amfani da wannan dan ni ma gani ido na akwai wanda na sani ya gaya ma matar shi cewa ta zaba ko aiki ko aure ita wannan babu ma wani kishiya kawai shi da ita ne saboda yanda yake sa ran zai rika samun wasu sauki na wasu abubuwa bai samu yanda ya kamata shine yake nuna cewa to ko dai a daina zuwa aikin ko kuma a yi zama aure ta zaɓi guda ɗaya wanda daga karshe dai abin ya zo bai kai su daɗi ba dai karshe sai da aka raba auren to kin ga irin wannan gaskiya maza su suke ja wani lokaci ne da mace ta kai da son ta zai zaman aure irin waɗannan abubuwan yana iya sa mace zuciyarta ya kashe wanda wasu mazan kuma da shi suke amfani tunda sun fahimci mace ba ta so a ce an sake ta ko tana tunanin ta koma gida ne za ta ce sai su bujiro da shi wasu iyayen su ma suna goyon baya sai su nuna ai ba wani abu tunda dai har ya ma yadda zaki je din ko ya ce a raba ba wani abu ki raba to gaskiya shi ma wannan ba wai maslaha bane zalunci ne saboda me lokaci da lokacin da ake biyan kuɗin makaranta kamar yadda malama Rabi ta faɗa ina na ma ina wani ta da wani tana ma aikin ya tsince ta duk gwagwarmayar rayuwanta da abubuwan da ta sha wahala ba a sani ba kuma so da yawa ma maza ina so su gane yawanci kuɗin da mata suke samu na aiki wallahi kashi sittin ko a mm. cikin gidan mijin ne to kin ga kila tana da iyaye a arba'in din nan a ciki za ta ma iyayenta a ciki za ta zumuncin dangi a mm. ciki za ta makanta wani abu da shi baya iya yi makan shi sannan mazan da yawa idan mace tana zuwa aiki zai ce ba zai yi kaza ba shi ma saboda wanda wasu malamai sun yi bayani cewa ba laifi bane abin da yake ba dole ba namiji zai iya cewa tunda kina aiki ki yi ma kanki wannan to kuma ana accepting din shi a haka misali wani zai ce wani zai ce ba zai rika sayan mata sabulun wanka ba wani zai ce babu ruwan shi da turarenta ba ruwan shi da takalminta ba ruwan shi da kaza abinda kawai zai iya kila idan sallah ya zo ya yi mata kaya su ɗaya tunda kina aiki sauran zaki wata zata ce duk ta amince za ta to idan kuma ya zama ana wannan sannan kuma a ce an ɗauko kwanan kuɗin an zo ana rabawa to kin ga dole za a samu damuwa a zaman aure sannan kuma shi kan shi yin wannan ko yana sa mace ta raina miji so da dama mu a matsayin mu na kansalos maza suna suna so su rika gane wai me ke sa mace take raina namiji a zamantakewan aure wanda zaka ga da ana zama ana fahimtar juna ana soyayya da girmamawa abin da ke kawo wannan renin abubuwa biyu ne zuwa uku kuma wannan yana daga ciki namiji ya rika sa ido akan abin da matar shi take samu ko na kasuwanci ko na sana'anta ko wani abu na dukiya ya makale ya ki yin abin da Allah ya sa mai wajibi ya kullum ina faɗa ko namiji baka da hali in garin kwaki kake da shi ka siyo ka zo da shi ka ce ma mata ka ki hakuri yau ga abin da Allah ya hore ko da ta yi ka naman kaji da dawisu da talatalo ka nuna mata darajar naka kai kana ma iya nuna mata in kuna cin abinci tare ne in ta ɗauko wannan ta nuna mai gida ani ina da kuɗi yau gashi na mana kaza saboda darajar ka ya ɗore ka ce mata to Allah miki albarka amma tun da garin nan na kawo mu fara shan shi ka nuna dai kai ne Eh, babba mm. kai ne gaba to zai sa ta girmama ka a fara shan naka sannan a jinata kaga ka gwada mata har gobe kai ne kake sama sannan ita take bin ka a baya amma da ka fara nuna kwaɗayi akan abin shine zaki ga mace ta koma tunda idan na ɗauko albashi kai ma kana ci fita ba notice eh, ba izini dan kai waya ban dawo ba abinda ta ga dama da randa akwai aiki da randa babu daga aiki za ta hada da anguwa ba ma wani magana neman izini kawai irin na turawa ake yi mm. irin mahada ka dawo aikin eh, dawo da ina ina kika je ba ma abinci to kuma mazan mu ba su iya jura wannan tunda mu ba turawa bane to irin waɗannan ƙananan abubuwan gaskiya suna daga cikin abin da ke lalata zamantakewa to ai Khadija akwai inda ake yin hamsin hamsin kashi hamsin hamsin tunda tana aiki shi yana aiki zai ce to shi bai yadda ba hmm. ba zai dauki ɗawainiya dinga ciyar da ita ita na yin adashi da nata kudin ba hamsin hamsin akwai ni kaina na ga wanda ya yi wannan hmm. ya faɗa ma kishiyoyin cewa tunda ita tana zuwa aiki to ya haramta a aje mata abincin rana abinda kawai zai dinga bata abincin dare ne ta ce babu damuwa eh ya faɗa ma ta ce ta yarda ba matsala ya ce tunda dai tana fita aiki duka matan shi su ba sa aiki to shi ba ta da abinci rana a gidan shi ta ce ba wato dai lokacin take wurin aiki yawa ba ta huru masa ta yarda za ta yi aiki duka kula da kanta ta zo ta to a haka dai aka yi ta wannan zama har Allah ya zai ya kawo karshen zama saboda duk wannan idan aka faro ake kaduna za ki ga auren nan sai ya lalace ba dole sai an samu matsala to ya kamata ma'aurata dai su yi kokari su yi ma kansu adalci tsakanin junansu jira fatima mijin ya ke uwa ce yanzu a ce ke kike da wannan surakar dan ya ce to mata na abu biyu ne ba ta zaɓi ko dai ta ɗauki gidimar ta ɗauki rabin albashin ta ba ɗayan abokin zama ko kuma ta bar aikin kuma da aikin ta ya ganta kuma da cewa an yi sharaɗi za ci gaba da aiki ya matsayin ki na uwa kika ga abin kuma ya zaki ullo wa al'amarin to alhamdulillah na yi farin ciki da wannan tambaya kaki saboda mene saboda malamanmu sun nuna mana cewa duk wani matsala wanda zai bijiro a rayuwa to yana da kyau a fara tunani menene ya kawo wannan matsalan in yi ce uwa zan bincika shin tana musu alfahari da kawo game da wannan aiki take yi ita wata ce ta fi karfin ke kaza har ma wasu nauyi da ya kamata Allah ya dora mata game da al'amarin aure tana jin ta fi karfi kuma tana mahimmantar da al'amuran ayyukan aikin da zaman gida to in ni ce wannan uwar mijin zan zauna ne idan har wannan su ne matsaloli to a yi maganin wannan matsalar amma maganar a shiga cikin ta in har ta tsare ma mijinta haƙƙin shi aikin gurin aiki daban duk abin da ya kamata tana yi mishi wa'annan abubuwan na lissafa a baya ba ta yi to in har ta san abin da take yi wannan mace ya bijiro mata da wannan dokar in har ta yadda ita kanta ta zalunci kanta wato kanta yadda ta bada kuɗin kanta yadda dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu daga Kumasi, inda wakiliyar sashen Hausa Hawa Abdulkarim yau fayaniya ta gayyato mana bakuwa. shi kuma mu zo bangaren miyan kiɗa ko ba haka ba wasu su dafa su ci wasu kuma su ci shi ɗanyi haka to ma ma'anan gana ya ake sarrafa miyan kiɗa to shi miyan gyada ba na iya ce ba nan gane kawai ake cin miyan gyada ba domin mutanen mali na miyan gyada su suna sa mai cabbage da manya-manyan yalo wannan pepper din nan su suna cin shinkafa da shi ne amma to mu nan muna yin shi ne miya a ci sakwara ko banku ko kukunte ko kuma a ci da shinkafa to miyan gyada zaki samu ki mai kyau ki soya in ya soyu sai ki nika wannan blender wasu na nika bisa dutse duk yadda zaki je ki nika dai ya niku na san an san granite paste da ake cin bread da shi to zaki nika ya zama kamar haka sai ki samu tankonki tumatir albasa su garlic da dai sauransu su naman ki kifin ki dai ko komai dai da zaki sa ciki duk abin da fa kake so ka sa cikin wannan miyan ba a hana ka miyan naman rago za ka yi da shi a'a kaza kake so kin san miyan ah, gujiya miyan wannan gyaɗan da naman kaza fa yafi daɗi sosai don roman shi daban ne to balle in kin samu naman zabu Allah ya kiyaye yana da daɗi sosai to so in kin zabge naman ki zaki sauki wurin zabge nama ki tabbatar kin sa mai gali kaɗan cittan ki kaɗan albasan ki kaɗan dan magen ki guda to in ya zabgu sai ki sauki so da yawa nakan ga mutane wurin zabge nama shi suna zuba mai ruwa nama fa yana da ruwa so wurin zabge nama ba a sa ruwa wannan ruwan shi ne ya isa ya zabge shi to in ya zabge ki sauke ki aje sai ki sa ruwa ki dama gyaɗan kai ki bari yayi ruwa da yawa kuma kar yayi kauri da yawa sai ki dora saman wuta ki kawo um, wooden spoon wannan katon na itace sai kina motsawa ko dai karamin muciya ma haka kina motsawa kina motsa za ki ga ya fara tafasa to sai ki yayyanka mai albasa ki ci gaba da motsawa kina motsawa ki ji ya fara kamshi kaɗan kaɗan zaki ga ruwan na karewa mai na tofowa to lokacin da kika ga kai man nan na tofa to ki sai ya soyu kenan sai ki sauki sai ki kawo sanyin nan da kika zabge nama dama ki tabbatar da shi zaki miyan sai ki mayar kan wuta sai ki sa ma wannan gyaɗan nan da kika soya ruwa ki motsa ya ki juye cikin namu ki dai zuba daidai ruwa yanda kike so in kin bari yayi kauri tun farko to miyan ki zai kauri baki iya ci so zaki bari ya dan yi ruwa kaɗan saboda kafin ya nuna zai yi kauri to shi ma wa'yansu suna amfani da tumatirin gwangwani to amma gaskiya ni ba na so na fi son na gona so tumatirin ki na gona albasan ki tankon kina so zaki dafa sannan ki markada in kina so ma a zaki iya markadawa ya nuku sai ki zuba amma wurin markada a kar a manta galik nan da cittan nan yana da kyau cikin abinci sosai don yana kara mana lafiya so she kisa shi ma yana kunfa har ya taso ya ma kaman zai zube so in kin dora kan wuta ki tabbatar hankalinki na kai kina lura in kin ga yana tasowa sai ki sa kato kina dan dagawa kina dan shekawa saboda kufan nan ya ta sauka to in ya kai wani lokaci da tafasa zai daina tasowa sai ki bar shi shi ma in ya nuna zaki ga man ya taso saman shi yayi kyau ki sa dan maginki ki sa dan ki daidai yanda kike so daidai dandanon ki ba sai kin sa da yawa ba to in ya nuna shi ma sai ki sauki zaki ki ci da sakwara zaki ki ci da tuwon shinkafa zaki ki ci da kukunte balle waɗansu mu balle ni haka in na dora miyan nakan yayyanka yalo in zuba in yayyanka kubewa kamar kubewa ɗaya haka zan iya rabawa biyu in jejjefa saboda in miyan ya kwana in kwakwante zan ci da shi in ga wurin ci zan dan faffasa kubewa saboda ya sauƙin haɗiya haka zaki iya ce shi Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin mu kai ga ɗaukan wayoyinku ku shakata da wannan waƙar. jalla masu sauraron mu mun samu mu na farko daga Niger da wa muke magana. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. Muna jin kamalan Ibrahim yau dai ka ji maudu'in namu a kan raba albashi da kishiya <laughs> me za ka ce akai? So abu da zan kara kai tun da aka daina auren Allah da annabi a kasar nan ko in ce a duniyar musulmi ake samun matsaloli irin haka. amma da an dawo mu ainihin abin al'amarin da zamu al'amarin rayuwarmu da zamu yi na Allah da Annabi ne to ba za ka samu irin haka ba shi ke mu na matsaloli abin da zan kara kenan To mun gode Ibrahim da wannan kira naka yanzu kuma sai daga jihar Kaduna da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikas salam. Sunana Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muna jin ka Alhaji Musa. Yau Maryam Dauda ce ce a fagen? Ba Maryam Dauda ba ce Zara Fage ce. Oke Zara Fage ce ya uwa ce da ya aiki. Lafiya kalau alhamdulillah yau dai ka ji maudu'in namu. Eh, na ji maudu'i to amma ni abin da nake duba da irin wayannan al'amura. ya kamata in aka ce ya yi zamantakewa idan za a yi ta aure ya kamata ya yi zamantakewa mai kyau ita zamantakewa idan aka yi ta mai kyau sai ga kowa ya ji daɗin zama ko ba tare da an cutar da wani ba amma da zarar an samu irin wayannan aka ce wancan ya ce wancan wancan ya ce wancan ko ba dan Allah za a yi ba to ya kamata shi to kamar mun rasa tsakanin kai za ka yi aure tsakanin ka da Allah ba don wani abu ba to na tabbatar miki da za a samu zamantakewa mai kyau haka ita ma ta kace aure domin wani abu sai ga an samu ci gaba ina miki ta kai da fatan za ku tashi lafiya Alhaji Musa Jaro na gobe to mun gode to mun gode sosai da wannan kira naka masu sauraron mu yau fa kofa abu buɗe take ku kira mu yau madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin yau fa kofa a buɗe take muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan maudu'in namu na yau lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yau maudu'in namu akan raba albashi ne da kishiya. sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau Al. Da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.